DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a kashi na uku na wasan kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya na wasan yaƙi da muggan laifuka kan gabar ƙabilanci da kalaman ɓatanci. A kashin da ya gabata an kori Bahijja wata 'yar jaridar daga asibiti yayin da ta yi kokarin ganin mariya ismail 'yar siyasan nan da aka daba wa wuka da take cikin wani mawuyacin hali shugaban jam'iyyar adawa ta jzca wato suleiman yakubu ya tara magoya bayan ta waɗanda yawancinsu 'yan ƙabilar gyarai ne wajen yin allah wadai da wannan farmaki da aka kai mata da kuma zargin 'yan ƙabilar shugaba salihu da yunkurin kashe mariya to ko mai shugaba salihu zai ce akan wannan zargin A farkon wannan kashin mai taken siyasar kabilanci bari mu saurare shi yayin da yake wata ganawar sirri da babban kwamandan sojoji general kokawa da kuma babban sifetan 'yan sanda wanda shine yake jagorantar binciken harin da aka kai wa mariya gaskiya muna da matsala muna da babban matsala ba ina maganar matsalar tsaro da muke fuskanta a halin yanzu ba ne kawai ina nufin matsala a siyasan cama. waɗannan 'yan adawar suna ɗauka ta da gwamnati na a matsayin masu kashe mutane da nuna ƙabilanci bayan kuma ba ɗaya ranka daɗe ba wata damuwa kwata-kwata sojoji suna tare da kai kuma a shirye suke da su kare matsayinka general allah ya sa dai wannan maganar taka gaskiya ce babban sufeto labo me ake ciki mai game da binciken da kake yi akan harin da aka kai wa mariya ranka daɗe ba a samu wani ci gaba na a zo a gani ba mun kama mutane da yawa amma dole muka sake su saboda rashin shaida abin ya ɗaure mun kai na kasa gane wanda yake so ya kashe mariya da dawowarta daga gudun hijira ta yiwu ba kai kamata a bawa aikin ba ma kai general ina baka girmanka amma ina ganin gara ka mai da hankalinka akan harkokinku na bariki ka ban maganar bincike ga 'yan sanda ka san irin maganar da za ka faɗa babban speto ya isa haka ina buƙatar ku yaya za mu yi babban sufeto fara kawo taka shawarar ina ganin mu kyale su suleiman su ci gaba da zanga-zanga su abin da suke yi dinnan ba wani sabon abu bane fa suna nuna ɓaci ransu ne saboda wani yunƙuri na kashe mariya da haka idan muka ci gaba da nuna ƙarfin mulki a kansu zai zama muna ƙara wa jam'iyyar jzca magoya baya da hujja da kuma ƙarfin gwiwa yin zanga-zanga to shawara ta dai anan ita ce ni ina ganin mu kawar da suleiman kawai don ko shi barazana ne ba wai ga mutanen mu kawai ba har ma da ƙasar baki ɗaya. barin wannan hayaniyar siyasar ba abin da za ta jawo shugabancinka da ma ƙasar garkuwa sai ɓatanci. Na gode, General, amma ai shawarar labba na nema. Babban Sufeto, me kuma jama'a suke cewa mutane suna ganin da gaske ni ya kamata a zarga da laifin kaiwa mariya hari yawancin mutanen gyarai suna ganin kana da hannu a ciki amma kuma dukkan tuturawa suna goyon bayanka an samu rarrabuwar kawuna a ƙasar me yasa aka samu irin wannan rarrabuwar kawunan me zai hana mu amince da juna mu zauna lafiya da juna a matsayin 'yan ƙasa ɗaya ƙasar garkuwa koyaushe a rabu take haka za ta zauna kuma dole mu haƙura a haka me yasa saboda me hakan zai zame mana dole ƙasar garkuwa ce kaɗai ƙasar da muke da ita ta mu ce gaba ɗayanmu wannan gaskiya ne amma ba haka mafi yawancin mutanen gyare da tutturawa suka ɗauka ba gaba da ƙiyayya tsakanin waɗannan ƙabilun guda biyu ta wuce duk yadda ake zato babban speto gaskiya ya faɗa wai yau mu ta zo ɗaya da janaral Abin mamaki kan mutanen wannan kasar tamu a rarrabe yake har a tsakanin mu sojoji ma haka abin yake hakan kuma ba abu ne mai kyau ba ranka da shawara ta ita ce ka yi amfani da mukaminka ka haɗa kan mutanen ƙasar nan ka yi duk abin da ya kamata ka yi maganin sababbin matsalolin da muke fuskanta idan ka yi hakan za a manta da dukkan abubuwan da suka faru a baya ma wannan shawarar taka ta yi mini sufeto, general kokawa kai kuma me kake gani wannan shawara ba za ta yi aiki ba ba wani aminci tsakanin mutanen gyarai da tutturawa kun san ko 'yan wani kabila ne daga cikin waɗannan kabilun suka fi rashin ɗa'a a bariki kuwa to 'yan kabila gyarai ne ai baka ba mu dama mu faɗa ba ai saboda kai babban speto ka ba ta ja kamar dai da tasu take ya ishe ku na ce zan ɗaga wayan tana da muhimmanci a tashi daga taron ana kuma buƙatar kyakkyawan sakamako daga kowannenku kuna jina ko ba kuma tare da ɓata lokaci ba farfesa kamalu ina matuƙar godiya da ka bani lokaci don mi wannan hira kamar dai yadda na yi maka bayani ina aiki ne akan maganar nan ta dabawa mariya wuka da aka yi wanda hakan ya kawo tashin hankali irin na kabilanci a mu ka shirya mu fara eh na shirya jamuji da kyau an kunna kyamara uku biyu ɗaya masu kallon mu ina tare da farfesa kamalu masanin tarihin nan na nan ƙasar nan farfesa ina godiya saboda lokacin da ka bani don ka ansa tambayoyina duk da kana da lecture da kake da su ni ma ina godiya farfesa kamalu um, bari mu fara da muhimmiyar magana da ta shafe mu a matsayin mu na 'yan ƙasa ɗaya menene ya faru ne yaushe ne muka fara ƙin juna saboda bambancin ƙabilunmu wannan tambaya ce mai kyau ina jin mutane da yawa ba su fahimci wannan ba kuma ba sa neman sanin hakan wannan gaba da ƙiyayyar ƙabilanci namu ba sabon abu ba ne dama suna nan tun kafin 'yan mulkin mallaka su zo ƙasarmu haka ne kana nufin ba a taɓa samun wani lokaci a tarihi da gyarawa da tutturawa suka zauna lafiya da junansu ba akwai mana amma na gajerun lokuta ne kawai duk lokacin da wani shugaba ko mai faɗa a ji ya yi aure daga wata ƙabilar da ba tasa ba akan sami jituwa amma da zarar sun mutu sai a koma yadda ake kafin a yi auren to menene ainihin tushen wannan gabar ko kuma in ce wannan matsananciyar gabar tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu filin noma shine ummul abaisin a ko da yaushe a gaskiya tarihi ya nuna cewa mafi yawan gonaki a ƙasar garkuwa na tattirawa ne saboda wannan duk da cewa ba su ne suke da rinjaye ba suna da arziki sun kuma kowa kuɗi da nasara idan aka kwatanta su da sauran ƙabilun lokacin da 'yan mulkin mallaka suka zo sai suka ɗauki salon mulkin raba kai to ta yaya wannan ya shafi harin da aka kai wa mariya ismail ni masanin tarihi ne don haka ba zan so ne hukunci ba tare da yaƙini ba amma zan faɗa miki cewa da wannan harin ko babu shi gyarawa sun kai bango tuni wannan abin allah wadan wani makamashi ne ga irin wutar da take shirin ruruwa a wajensu a matsayinka na wanda ya karanta tarihinmu yaya kake ganin inda salon siyasar ƙasarmu ta dosa yanzu lamarin akwai damuwa ka abin da aka yi wa mariya kwata-kwata san bai dace ba amma ikirarin da yake fitowa daga bakin shugabannin jam'iyyar jzca da magoya bayansu abin kunya ne ni ina mamakin ma abin da ya sa har yanzu ba kama su ba wasu daga cikin maganganun da suka dinga furtawa ma iya ɗaukar su a matsayin kalaman ɓatanci ta yaya za mu magance wannan matsala a matsayinmu na 'yan ƙasa ɗaya ta yaya kuma za mu koyi mutuntawa da girmama juna eto eh duk abin da aka aikata akwai sakamako da yakan biyo baya duk wani yanayi da aka yi kalaman ɓatanci to yana bukata a gyara shi da aka sansa na gode farfesa mariya ina kwana ya jikin naki am bari na duba na ga abin da nas da ta aikin dare jiya ta rubuta har yanzu ba wani ci gaba bara mu ga likita ya ce kayan cikin da suka taɓu lokacin da aka daɓa wa mara lafiyar wuƙa har yanzu ba su warke ba kai gaskiya wannan ba labari ba ne mai daɗi kin ga mariya ki karfafa zuciyanki sannan ki daure kin ji ah subhanallah ha me ke faruwa haka dr lawan ɗakin agajin gaggawa na 246 a kawo agaji dr lawan a kawo agaji subhanallah Da cikawar Mariya muka kawo ƙarshen wannan kashi na uku a wasan kalaman ɓatanci da na zaman lafiya a cikin shirinmu na yaƙi da muggan laifuka a kan gabar kabilanci da kalaman ɓatanci. Kusan dukkan 'yan siyasar suna fatan Mariya ta warke, kuma gashi yanzu ta mutu. Kowane tasiri mutuwarta za ta yi ga ƙasar garkuwa, kuma ko za a gano waɗanda suka shirya kuma suka aiwatar da wannan kisan nata? Kada ku bari kashi na gaba ya wuce ku. don jin yadda labarin zai dora. Kada ku manta kuna iya ziyartar adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Dandalinmu na sada zumunta a buɗe ke domin shawarwarin ku ku kasance lafiya daga nan birnin Bon. Masu yaƙi da muggan laifuka.